فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ya kai wannan manzo ka yi haƙuri kan ƙaryatawar da mutanen ka suke yi maka irin haƙurin ma'abota azama daga manzanni annabi nuhu da ibrahim da musa da isa alaihimussalam kada ka gaggauto musu da azaba kai ka ce masu ƙaryatawa daga cikin mutanen ka ranar da za su ga abin da ake alkawarta masu na azaba ba su taɓa zama a duniya ba sai wani ɗan lokaci a ne saboda tsawon azabarsu wannan alƙur'ani. wanda aka saukar wa annabi Muhammad isarwa ne kuma ya ishe mutum da aljan don haka ba a halakarwa da azaba sai mutanen da suka fita daga biyayya ga Allah ta hanyar kafirci da sabo.